ma aikin nan yana cikin hidima ne sai da kuma yace ya jira shi sai ya ce ka amma gaskiya ya ga wani abun ban mamaki na ce mashi to ya ce kaga wanda na je gidan shi nan malami ne da aka je na tara ana ta sauke wasu katan katan katan katan na na swan water sai da aka cika ɗakin shi da katan katan ɗin na aka sassauke su ya ce ashe kuɗi ne shine da aka gama suka tafi sai ya ce mai nawa ne ka ce kuɗin da za ka yi min aiki ya faɗi ya ce kaza ne sai ya ce to tashi ɗauko katan ɗaya can shi ya ɗauka ruwa ne aka ɗauko katan ɗaya aka sauke ce buɗe <laughs> ya buɗe ya gan shi cike da kuɗi ya ce ta shi ma na ya ce duk nan daga gani kuɗi ne ba dai mutane su wawaye ba ne ya ce kawai yanzu dai ɗauko nawa ka ce ya ɗauko ya fasa barauri ya ɗauna shi ya ce kai ma ƙara ko dubu ashirin ya ce ba ya ce kai ma ɗauki dubu ashirin na ganin ido kuma kai kaɗai ka ga wannan in na ji <laughs> na ga wani abu ya ce to ba da ya ce ya ce ga wannan kuɗin wallahi tallahi wani ne ya aiko da su ya kawo wai ina mai aiki ya ce wallahi tun da yake zuwa ya ce in mai aikin nan ban taɓa cewa bihim ba haka kawai yake kawo kuɗin nan ɗiba je in so kaji in sha madara in sha nono in kwanciya ta amma Allah da ikon shi sai kullun a biya mai bukata sai ya ce ni ne sai ya ce addu'a ne ya ce wallahi ni ban taɓa yin komi ba dama rabu to dama maukaci rabon shi ne amma shi bai sani ba yana da rabon shi yana ta samun rabon shi shi yana ce ni ne nake aiki ni kuma ita tattalin kuɗi ni ba na komi ci amma wallahi an yi sa'a shi kawai yana ta samun biyan bukata ni yana aiko man da kuɗi ni ko ban taɓa yin komi ba rabon shi ne Allah dama ya san rabon shi ne shi ko yana ta ganin kamar aikin da nake ne ba na komi yanzu nan nan zan ɗiba so man kaji in cin shanu in kwanci ta ba abin da nake yi amma kuɗi da na ci a ƙaro kuɗi za a ƙaro nan duk kuɗi ne kana ganin su nan to kaji <laughs> wanda kowai zabu ba ya dawo a tsiya da shi ya ce ba a yi aiki da kyau ba a ƙara aiki wani shi soja ne yana neman wani abu ya tura <laughs> ya zo ya tsara wasu <laughs> malada <laughs> ya suku yadda ka ya tuna soja ne ya zo aka ce za a yi mai sauka kaba ka za a samu biyan bukata wala aka je kawai ya ɗauko malamai aka zo aka ci abinci aka sha ya rube su a ɗaki kawai ya ci a ci gaba da aiki wala aka yi sai buga waya ya ce abu ya yiwu a ce bai yiwu ya ce ku ƙara aiki malam a ƙara da suka yi suka gaji suka yi saukar duniya nan suka gaji da abu bai bai ce wallahi ba za ku fita daga gidan nan ba sai an samu shi an riga an gaya mai in dai malamai suka yi wannan aikin sai an samu kuma yanzu a ce ba za mu ba wallahi ba su yi da gaske ba ne ba su fita daga gidan nan sai an samu a dai ƙara kai masu abinci ce wallahi sai an samu za ku fita <laughs> ido ya jaja wur suka koma yanzu suna roƙo Allah da gaske <laughs> wallahi wallahi Allah mutum Allah ba ka ci ne in baka ba mafita ba wallahi zai bada rashin mutunci Allah ka biya ba shi bukatar shi kaji roko da gaske su suka yi wala ko ba suka kama kuka sana roko Allah da gaske eh sun gauya eh yawwa ka gani suka rike suka yi taro da gaske suka koma suna kuka suna cewa Allah wallahi ka ba mafita wannan mutumin mahaukaci ne in bai samu biyan bukata ba wallahi zai mana wuka can. malam Allah ya bada yabi ya ce alhamdulillah yanzu ne kuka yi da gaske an samu ku fito a kana masu kuɗi da abincin su tafi <laughs> da kaga wanda ya kai da jaji ba Allah rawa mhm. na tuna <laughs> na tuna haka ne <laughs> wato ce tunawa da ya ce hajjaj shi makaho ne ya gamu da shi a ka'aba yana yana dawafi sai gan shi yana da makaho ne sai ce ka roƙi Allah inda gaske kake ka roƙi Allah idan ka zai buɗe shikenan makaho ya ta zagaye ka'aba ya ta zagaye ka'aba ido bai buɗe ba hajjaji ya gaishe ya ce har yanzu idan ka bai bude ba to ba da gaske kake ba in na gamu da kai yau kwanan ka nawa nan kana hadda ya ce kwana kaza ya ce wallahi na gamu da kai idan nan bai bude ba sai na sa fillewa kai ƙarya kake yi ba ba da gaske kake kake roƙo Allah ba ba wanda zai zo na yin roƙi Allah Allah ya kyale shi ya ce in baka in na ƙara gamuwa da kai idan ka bai bude ba to ba da zuciya ɗaya kake roƙon Allah ba sai na sa anjima to ka gama kaho yanzu daga nan <laughs> a dole ta darro ya koma ya fashe da kuka Allah ka bani mafita wannan wannan mutumin ya ganni ba ido ta kuma ka gani da gaske kuma kuma sai samu din da ya ga da gaske din aka ce mai shi ya fashe da kuka yayi kuka na gaske na tadarru da khushu da inkisari wallahi sai idan ya bude ka ji ba hajjaji ne fa malam amin hajjaji da kuke ganin shi fa ba karamin abun nan bane kai dai an taba shi wani wuri amma ba karamin abu yayi ba shi cewa ya ba wanda zai zo nan wurin jikin ka'aba yana roƙon Allah da gaske a cewa ya koma babu in ka gaba ka samu ba ƙarya kake a ko abu tare da kai na mugunta ko kai baka yarda da Allah ba sosai ya ce ba kawo ai yana nan ba za ku gaishe ta ciki ina ji ko cikin ulul himma ne na manta ya ce mashi ba da gaske kake ba in na ƙara zagayowa na gabu da kai ba ido to na san kai mutumin banza ne baka da mutunci ne saboda aka zan yi maganinka ba wanda zai zo jikin kaba ya adda da gaske kwana uku kana yawo kana ta roko a ce da gaske kake kuma a ganka makahu a buda duk sai ya zane mu shi <laughs> so sai dai kawa malak now za su bi tab kowa zai mutu dai tab dai da za a yi ta ai kafin ka kai gaske ka mutu hajjash <laughs> malam malam baka sa hajjaj ba

to Allah dai kyauta hmm? ai a wannan abun wannan dai yace ma'ar raddi wa annaha yake cewa eh, mina ne wa kad sawwara aqidata ahli sunna aya suranta aqidat ahli sunna bi fatatin hasana jamila wato da wata yarinya wadda take mai kyau mai ban sha'awa tuhibbu halkulu wanda zukata na son sa wa tahwaha al-anfusu ba kuma duk rayuka masu kyau wanda suke wankaku suna suna sha'awarta wa annaha hiya allati hakama al-qadi bi husniha wa jamaliha shine wanda yake alkali wanda yake yayi hukunci hukunci na gaskiya na adalci cewa ita ce mafi kyau wa jamaliha wa mahabbatil fitar salima wal uqulu al-mustaqima laha kuma ita wannan aqida wato ita ce wadda aka kwatanta da wannan yarinya ce duk wata aƙida mai zuciya wadda take mai kyau aƙida wadda bata gurɓace ba ƙwaƙwalwa wadda take mai ƙaƙƙa hankali mai kyau to zai so ta ba zai guje ta ba wa hadha yusammunaha al-ghazal bari wannan sukan ce mata irin wannan ghazal bari kamar irin barewa ce wadda take irin ta can daji mai kyau mai ban sha'awa alladhi laysa fiha ithmun wa huwa wasful al mahbuba irin wannan ita ce ake kwatanta mai kyau wadda take bata da wani laifi bata da wani aibi bata da wani sabo yadda ake sifanta wadda ake so wa wasafu jamaliha da sifanta kyanta wa annahu hasala bainahu wa bainaha shay'un min al-wu'ud bil liqa'i wal wisal to ita wannan ita ce suka yi alkawari cewa ko wani alkawari na haduwa za a haɗu a haɗu kullu hadha ai takhayyulun duk wannan ba wai da gaske bane saka shi akai saboda abun yayi daɗi ba wai ya faru bane a an kwatanta ne an yi shi da haka aka kwatanta aqida da wata yarinya mai kyau wadda kowa idan dai yana da hankali zai zo ya haɗu da wannan aqida mai kyau sannan kuma idan ya same ta zai rike ta kamar irin wanda ke neman ma'aurat abun aboki aure mai kyau mai ban sha'awa wadda kowa na so son kowa kin wanda ya rasa to kaga kowa yana son ta to haka aqida take mai kyau duk mutum mai hankali ba zai guji aƙida ba wa huwa yuridu bi hadha ad-dukhul ila al-maqsudi wato wannan abin da ya fara maganan nan da shi yana so ne yana nufin a samu a jawo hankalin mutane wato zuwa ga alladhi huwa mas'alatul aqida as-salafiyya wattiba al-kitab wa sunnah shine a ja mutane zuwa ga aqidatus salafiyya wattiba'ul kitabi wa sunnah da kuma bin littafi alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk wanda ya wannan kuma shine zai zauna lafiya duniya huwa ukhrahu hadha huwa maqsuduhu wannan shine manufan malam lakinnahu qaddama lahu bi hadhihi almuqaddima sai dai malam ya gabatar da wannan magana da wannan muqaddiman ne saboda ya jawo hankalin mutane fal aqidatu sahiha ay suwaruha fi surati imra'a hasana dan haka aqida mai kyau aƙida ce wadda take an suranta ta da suran mace wadda take mai ban sha'awa kasan ko idan ta bi cikin mutane musamman samari ai sai an yi da gaske to wani ma yana iya tara hanyar da take bi kawai kullum da safe ya kalle ta ta wuce in yi yamma ta yi ma ya kalle ta ta wuce na taba gaya maka wani da ya fitunu da wata to kawai wajen tana zuwa aiki da sassafe sai ya fito da sassafe ya zo inda take wucewa ya zaune kawai in yamma ta kuma ya dawo da wuri bayan sallar la'asar ya zo wurin da take wucewa ya zauna a wurin kawai abin da yake kallo diddigenta wata rana da aka gane abin da yake kenan ya ce shi wallahi ba abin da ke zaune shi da shi ban da diddigen matan shi wallahi da za a sa mai loma akan diddigen nan wallahi da ya lashe ya lashe loman nan kaga wannan fitinan malami mutum na ai sosai matasan nan ta wani yanzu yana nan in ka ji yanzu ma an tuna mai <laughs> matashi matashi da matasa ida ai abin ba a ca komi wani ba wata rana shi lokacin abin nan din akwai abokan musa da suke biyu ke ɗaya ma ya zo nan yau to lokacin suna bi UK wani shi sai ya ce shi gaba ɗaya shi research inda zai yi kawai akan soyayya ma zai yi har ya koma sunan shi ya ce wai sunan shi ibnu sabil shi ba fa subulu ba shi wancan shi ibnu sabil ya ce ya ce wai shi ya lura ne gaba daya afirka ma gaba daya da wasu bangare na asia da wasu bangare na ina ne gaba daya su sun cuci soyayya kwata-kwata soyayya ma ba su ba ta yancin hakkinta ba saboda haka shi zai yawon shi research yawon duniya zai yi shi sai ya gano wai yaya asalin soyayya ya kamata ta tafi ne domin ya ga mutane kwata-kwata ba su iya ta ba shi duk wanda ya fara sai ga ya ci mutuncin ma soyayya soyayya ba a mata yadda ya kamata ba sau da aka shi zaluncin da ake ma soyayya a kan shi zai rubutu ya tafi ya ta ko ina ya zo ya ce shi karar zai rubutu ya ce shi rubutun da zai ke dai ta yawo yana raba questionnaire yana ba mutane su ba shi bayani akan soyayya ya ji yadda suke kallon soyayya an kalla wata ya sassoke ta ce ina ba su ma santa ba kawai kwata-kwata to da akan haka zai research to saboda haka zaka gani mu ma yanzu ba nan abinda muke rigima ba ai yanzu mu da muke magana nan yanzu a raudatul muhibbin in da muke karantawa ai an kasu kashi biyu shi ibnul qayyim ya zo wani wuri ya ce ita soyayyan nan wasu sun ce ba yadda za a yi rayuwa ma a yi babu ita har wasu suka ce kai in ma mutum bai soyayya shi bai da wanda yake so bai da wanda take son shi ko ita bata da wanda ke son ta ko ita wanda kawai ya shiga daji ya dinga cin ciyawa shi da raƙuma kawai daidai suke ce ya daji kawai dinga cin ciyawa a'a aka ƙara dawowa wasu kuma suka ce su kuma su ga amfaninta ba don yin ta yana sa ƙasƙanci, saboda in za ka yi sai ka zubar da darajar ka sai ka zubar da kiman ka kai ta kyauta kai wanka baka shirya ba kai sa kaya baka shirya ba kai kyauta baka shirya ba <laughs> abin da zai sa ka wanka baka shirya ba ya sa ka kyauta baka shirya ba ya sa ka kaza baka shirya ba ai wannan abu azaba ce a sai waɗancan suka ce to ai shikenan yayi kyau tunda har soyayya na sa kai tsafta ta sa kai wanka marowaci ya koma yana kyauta ashe ko dole rayuwa sai da ita to yanzu kan haka ake buga da mata wasu sun ɗauka sun ce a'a wasu sun ce eh yanzu an gama masu cewa sai an yi ta sun gama hujja yanzu wanda suka ce kada a yi ba a iya ta bane ko da yake ita ce ita ba ce ta kada a yi ba ba mu iya bane wai mu nan saboda haka shine yanzu ake ta kawo dalilai to shi da ya haɗa faɗan zai zo ya kwance zai zo ya haɗa kuma babi ya ce zai babi da zai bada amsa duka biyun ya ba su amsoshi amma ya yi ɗaya sun ce sai da ita na biyun sun ce ba su ga dalilin ta ba yana sa a wulakanta. domin dan borno kaga fa su suka ce wani shi da ramadan ne fa yayo basket ramadan basket cike da kaya ga kayan su abun nan ga kwai nan ga madara ga yogurt ga golden moon ga wane ne ga wane ne amma da ya kawo basket din nan cike an lullube ya ce ga ramadan basket na kawo maki ta tashi ta dauki basket din ta kife mai shi akai ka ce ba na ce maka ba na son ka ba kakkayo kaya ya ce alhamdulillah shi kuma ya ce ai tun da ta taba basket din nan to akwai alamar soyayya ai da ba ta san shi kwata-kwata ko basket din ba za ta taba ba saboda haka shi zai dage ya ci gaba da kokari now an yi eh eh da haka yanzu ya yi daidai ko wa ya yi daidai ya ci gaba kawai eh, eh, ka dan kai dan barnawa ya ce ci gaba kawai zai samu nasara <laughs> to ka za ka ce shi kawai hawan ne eh, zai ce kabun nan ne hawan ne to amma ƙara yi babu su to saboda haka wannan shi ne sai ce to saboda haka sai kwatanta aqida ita ce son kowa ce kin wanda wanda kaga yana kin aqida ta ahlus sunna wal jamaa sanin ta ne bai yi ba ko kuma an bashi ita a baibai an ba shi ta a karkace bai gane ba amma in ya karanta da kanshi a hankali ya gano a nan muka karanta cewa wani malami da duk inda aka zauna sai ya zagi ibnu abdul kullum ya zazzage shi a nan dinsa sai wani ɗalibinsa wata rana ya ga zagin da yake ya yi yawa sai kawai sai ya ɗauki kashfu shubuhati kawai ya yage bangon kawai ya je ya bashi ya ce ga wani littafi ne ya karanta ko a nan ma malamin ya taɓa mu labari a nan ma nan ma an taɓa yi shi wannan ina jin shi ma ko kashfu shubhat ne ko kitabu tauhid ne na manta dai kitabu tauhid ne ko shi kuma kullun ya ce kaza kaza aka zo kawai sai sai bangare bangon sai ya bashi littafin akwai wanda ma aka ba alfurqatun najiya shi ma ba bangon ya gama karantawa ya karanta littafin har ya rika yawo da shi ma a cikin aljihu saboda daɗin abin da ya ji amma kuma sai ta zagi ahlus sunna aka ce kai kullum kana ta zagi ahlus sunna da abun nan ɗinsu to duka haka akai da wancan din da wannan dan mu dunkula abun suna ta zagin malaman suna ce ai sun yi ma addini kaza sun yi ma addini kaza da aka zo aka ce mashi yanzu me zaka ce game da wani ya ce a ba ai wannan ai mugun malami ne ai gashi gashi aka ce to amma ka karanta littafin shi ka abun nan bai ce wani littafi nashi aka ce wani da ka karanta ai littafin wani ne ya ce a to in dai waɗannan littattafan su suka yi su kuma maganan nan ba ƙarya to ƙarya aka yi masu kuwa waɗannan mutanen kirki ne bayan Allah ne kaga ashe rashin sanin kafin mutum ya karanta abin sai aka ce mashi wane mugu ne to ai ko musuluncin kanshi dunkulalle haka wasu suka yi masa amma wasu da suka gano sai da suka shiga musulunci lokacin da aka yi September 11 mutane suna taima musulunci ƙarya da aka yi September 11 sai karyar ta karu aka ƙara ma musulunci karya aka ce shi musulunci abin da yake koya terrorism kawai gaba ɗaya gashi nan ma ku gani a aikace musulmi yanzu su ne suka zo suka fasa wannan towa na, na, international abun nan an fasa an yi kaza kaza sai mutane suka rika ce a'a to amma musulmai da ake cewa su wawaye ne ya aka suka samu technological know-how har suka iya shigowa duk yadda america take da technology da yadda ta ci gaba har aka zo aka yi bitin security na america suka fasa nan wurin ashe musulmin nan ah, they are highly intelligent kenan musulman da aka ce masu wawaye ne ba su da waye ba san komi ba amma har suka yi dabarar da suka yi bitin securities na, na, na, na america suka bi cikin wannan wurin suka bi cikin abin nan duk control ɗin da america take da shi ta kasa bitin wannan mutanen ko musulmi ne ashe kenan musulmai suna da wani technological know-how more than america america ta dawo ta ce karya ne ba musulmi ba ne ba zai yiwu ba ta riga ta ce musulmi ne hatta ba da sunayen wasu ta ce ga fuskokin da aka samu su take zargi su take tuhuma kuma sannan an zo an yi abin da ba taba ganin shi ba a duniya su kuma sun nuna ma musulmi ba wawa sun nuna ma mutanensu ba wawayen mutane kamar musulmi ya za a yi to wanda aka ce shi wawa ne ya samu irin wannan ilimin har ya zo ya bitin security na america ya je wajen white house ya biyo ta nan duk ya zo ya fasa wannan abin da ba taba tunanin za a fasa shi ba saboda haka yi suka ce kai su tun da haka ne gara su nemi bincike kan musulman nan su gaya suke a lokacin nan akwai manya-manyan bookshops waɗanda ake da su a london da waɗanda ake da su a america inda ake sai da littattafai ne kawai abin da ya sa na san haka akwai mai na lokacin idan ya yi tafiya kullum ya yi tafiya sai ya so man littafi a wajen suna nan yanzu wasu da yawa ina da su har wata rana ma na gidan shi ma da na je na ga abin da ce kai ni a ya ce kwaso na kwaso suna nan dukansu yawanci na da cassettes cassettes na abin nan lokacin nan sai ya zo da cassettes na videos da kuma na audios mu kai kuma islamic learning center mu zuba a cikin wannan abin nan ɗinsu a library da abin nan ɗinsu ya sa abu da yawa wurin to wancan da aka yi wannan abin da ya je kawai sai ya je ya tara ba littattafan nan yawanci duk littattafan nan da wasu audios da ake da su da wani videos akan irin na Ahmad Dita duk babu sai dawo ya ce min wannan karan fa yayi tafiya abubuwan nan kusan duk babu na ce mashi me ya faru sai ya ce ai da aka yi wannan maganar September 11 din nan da yake ana yi musulunci maganganu da yawa so yanzu mutanen kasan yawanci duk sai in sun je kowa sai sai littattafai da yawa dan ya je ya ga wai shi bari ya karanta musuluncin nan da kan shi ya gano yadda abun yake kun gane magana to da suka ta gano wannan wasu sai suka yi ta musulunta kawai ya suka ta musulunta ai yanzu sun yi sun yadda za su dawo su karyata kansu su ce ba musulmi bane suka yi wannan abun amma kuma karyar da suka yi a wancan lokacin tafi karfin su karyata ta saboda me suna so su karyata dan yanzu a ce masu to musulmi ba su da wani ilimin da za a ce har ya fi karfin america in ko an ce musulmi suka yi wannan to ashe kenan duniya dole ta ji tsoron musulmi dan nan gaba kenan akwai abin da za su iya yiwa kuma su yi bitin kowa kuma haka din za a yi a kwana tashi bi ta'ala kuma gane abin gazol fikiri ne fa wannan Ta sau da haka suke kallo su gani suke musulmi wawa ne a haka aka gaya masu duk inda ya shiga abin da ake kallon shi wawa da abin da ake kallo a bai iya ba ne ko shirmen da ake yi irin na shirmen banza duk gani ake musulmi shi ba wai dan yana da limitations bane iyawa ce bai ba to kuma ƙarya ne ba iyawa ce bai ba muraƙaba ce take hana shi saboda haka sai a ga ba wai iyawa ce bai yi ba a'a da yawa yara makaranta mun taba zuwa makaranta muna hira da yara yawanci abin nan yan makaranta ai wasu da suke lalace yan mata ko wani abu sukan je sai ka ga yarinyar musulmi tun da ta shiga makaranta saurayinta in ne akwai wata ma da aka samu ita gaba ɗaya da ta je makaranta tarewa ta yi ɗakin yamuri da shi take hudda komi amma da aka tambaye ta wai ta ce wai abin da to su ustazai wai su duka wanda suke makaranta a tare da su can ustazis ne wai su ustazis ba su iya soyayya ba shi yasa su suke da inyamurai saboda ustazis su ba su iya ba dalili na ɗaya kenan dalili na biyu kuma wai shi wancan inyamuri ne yana can garin su ina aka gama makaranta yayi tafiyar shi an rabu kenan shi ko ustazi ana iya a zo a yi da shi kuma shi ya san ta anan ya san kuma danginta anan ko ko wata rana a zo a yi mata aure ya zo ya ba da labari ya ce wannan yarinya lokacin makaranta ɗaya suka yi da ita ba abin da ba a yi da ita ba kaga ya ba da labari saboda haka su suna son wanda za su rufa masa asiri ne kun ma gane to kaga su a matsayin ba su iya ba suke kallon su a matsayin ba su da wayo to haka ake fama a makaranta makarantar na akwai shigantaka a ciki sosai to yawancinsu sai su rika ganin yanzu suna da yanci saboda haka za su yi abin da suka ga dama tunda ba secondary school bane ba wata makaranta bace da za a ce a ladabtar da su ko a masu wani abu su abin da ya dame su dai a zo aji mhm. in an tashi daga aji kuma wannan kuma da abin da aka yi ba matsala kawai doka ce kada samari su je hostel din mata amma su mata ba doka bace kada su je hostel din maza shine dokan in dai ba an canza ta ba da haka take haka fa take dokan kada a kama wani namiji a hostel din mata amma su ba komi in sun je hostel din maza shine dokan to kaga wannan huduka <laughs> wallahi kiyaye kullu hadha ay takhayyulun wa huwa yuridu hadha ad-dukhul fi ila al-maqsudi alladhi huwa mas'alatu al-aqidatu salafiyya wa ittiba'u sunnah ay al-kitabu was sunnah hadha huwa maqsuduhu lakinnahu qaddama lahu bi hadhihi al-muqaddima ya gabatar da shi da wannan wato muqaddima fal aqidatu sahiha suratuha fi surati imra'a hasana dan haka aqida mai kyau an suranta ta kaman a ce mace ce mai kyau wa yarghabu fiha al-ushaqu kuma ai kaga masoya ko za su so su ga mai kyau walakin hadhihi al aljamila al-jamila laysat sahalatul manali amma in ka ji mace mai kyau ko ko mai daraja tana samuwa da sauki kai ma in ka ga mai kyau kawai tara kuɗi in dai ko a yanzu ne ka ce ka ga wata kyanta ya kai kai ya kai kyau to kuwa sai ka shirya kashe kuɗi ka kashe kuɗi ba a samun mai kyau sai da kuɗi sosai ko ko ba haka ne in ko ba haka ba kana gani za a kasa ka naka in ka tashi neman aure nemo daidai inda za ka iya in ka je inda yake da ƙarfi sosai Kasanta da kyau sosai har kana ba da labari kai ma ka ce kyakkyawa ce to kuwa aljihunka zai sani ko ba ka ba a gaban ka za ka jan sanda da ɗaurin aure to mhm, to shine nan ya ce saboda haka aƙida mai kyau sai aka kwatanta ta da mace mai kyau mai wuya samu amma duk wanda ya gano inda take zai je yana sha'awarta amma fa ba a samunta cikin sauƙi sai an yi aiki a karatu sosai kenan tunda magana aqida muke laysa sahalatul manal ba da sauki ake samun ta ba la budda min ta'abin fi tahsiliha wal wusul ilaiha babu makawa kenan sai an yi wahala wajen samun ta sannan abin nan ba la budda min ta'abin sai an ci wahala fi tahsiliha wajen samun ta wal wusul ilaiha la budda min at-ta'abi fi talabiha babu makawa sai an ci wahala wajen neman ta li'anna al-aqidata la budda min ta'allumiha kuji domin ita aqida babu makawa sai an koya shi yasa nake mamakin wanda suke kin zuwa wanda suke kin zuwan nan wata rana za a kai wurin da za su so su zo kuma sannan mun yi nisa ba za su gane ba saboda haka shine rikicin ba wahala ce ba a'a mahimmancin abin zaka kalla ba wai dan kana jin wahala ba ko dan kana jin wani abu shi abin da ake son a koya za a kalla kamar yadda kuke jin ana cewa lokaci ko mutum zunubi zai yi ba girman zunubin zai kalla ba girman wanda za a saba mawa zai kalla to haka in ana maganan karatu kaka kalli wahalar shi kaka kalli abin shi kalli girman me ake so a samu menene abin da ake so me ya tara mu yanzu zaman nan me ya tara mu menene abin da muke so mu fahimta shine muna so mu fahimci wannan babba aqida wanda take da wahala kafin a samu mai wahala samu kaiwa zuwa gare ta wahala ne kuma duk wanda Allah ya taimake shi ya kai gare ta ya same ta ya mutu akan ta ya tsira to ashe ko kaga abu ne babba wanda yake ba karami ba shine ne ce li'annal aqidata domin ita aqida la budda min ta'allumiha babu makawa sai mutum ya koya eh ta koyo wala budda min ma'rifati adillatiha babu makawa mutum sai ya san hujjoji nata wa ma'rifati usuliha mutum ya san tushenta shi yasa kuka gani rana abin nan shi ma kuma ba kwa zuwa kuma an dawo daga farko ne wani shi sai ya zo in ana wani karatun sai ya ce shi dalilin da ya sa baya zuwa an mai nisa haka ne wani ke cewa ya ce shi an mai nisa an yi abubuwa da yawa ba sa nan to ai an dade ana yi to sannan kuma ana yin nisan ake komawa farko a ɗauko a ce to yanzu aka zo aka yi magana aka ce to ya kamata a fi yanzu a ɗauko hadari. amma a hadarin nan bari mu ɗauki babba wanda malamai suka yi ma aiki suka fitar da dalilai na hadisai da hujjoji domin mun samu wasu suka zo suka ce a hadarin nan wani ya ce ba abin caye ma shafa labarin shuni ne ya ce ba abin da ke ciki sai abu biyu su ne daidai a cike ce amma in ba haka ba duk sauran gara gizo da koki a kansu ya ce gizo da koki haka ya ce ya yi magana a kai ya rubuta littafi ma a kai littafin ne ban sani da yake ba yanzu amma na karanta littafin tun daga farko a ƙarshe wani ne can wajejen su inda yake wani shehin malami ne a wajen su inda shi ya yi littafin ya ce wannan a littafi ba abin da ke ciki sai dai aya ɗaya hadisi ɗaya ya ce wanda aka ce la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khali ya ce aya ce wannan hadisi ne ya ce Allahu wa rasuluhu a haƙu an yurduhu in kanu mumini ya ce shi ma wannan aya ya ce su kaɗai ne gaskiya a cikin littafin gaba ɗaya amma ba ka ba sauran duk gizo da ƙoƙi ne to mu kuma sai muka je wani wuri muka tarar da shi littafin a cikin jami'atu azhar shi a ahadarin nan har wani gilas aka sa aka lullube shi a ciki aka rufe shi gaba ɗaya saboda girman shi da tarihi kada ya ɓace ma aka sa shi a cikin gilas aka rufe aka ba da tarihinsa sai kuma yanzu sharhohinsa muka dinga ganowa ga sunan ma ba iya kama sun iyakarsu ba ma to muka ɗauko wannan ɗaya aka ce to a zuwa a hadarin ne aka dawo kuma al-usulu thalatha aka ce su ma farko ne tushe ne to ku zo mu yi tare da wanda ba a yi farkon da shi ba ba sai zo a yi farkon da shi ba yanzu kenan to kuma an ki zuwa sai mun gama littafin kuma sannan sai wani ya ƙara mu dawo farko ba zai yi ba dole ne sai ka ba kanka lokaci kamar yadda ka san ka ware lokacin neman kuɗinka lokacin cin abincinka lokacin kazakka to duka wannan gaba ɗaya ilimi na gaba da su domin imamu ahmad cewa yayi mutum yana da bukatar ya san allah ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san abin da Allah yake so ya san abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi da shari'a fiye da yadda yake da bukatar ci da sha kai sai ya ce fiye ma da bukatar lumfashi ko kuma kwatanta su da lumfashi ya ce dan ci da sha ma ai lokaci lokaci ne kake ji in ka ci ka koshin an jima sai ka ji baka da bukatar abinci in ka ci ka koshin an jima sai ka ji baka da bukatar shan ruwa ya ce to amma shi ilimi ba lokacin da baka da bukata shi komi za ka motsa sai ka ya ka tuno ya aka ce ka yi saboda ka sai da kwatanta shi da lumfashi to shi kuma lumfashi sadda ka raye ne in ka mutu fa lumfashi yana yana to shi ko ilimin nan amfanin shi sai ya bi ka har lahira abinda ka sanin nan kai daidai abinda ka sanin nan ka koya kai ka karanta inda ake karanta ka karanta za ka zo alkhairinsa zai bi ka har lahira sannan kuma ka koya ma wani kuma alkhairin da ka koya ma wani shi ma ya tabin ka can ashe ba karamin abu bane ya fito ko wala budda min ma'rifati adillatiha wa ma'rifati usuliha mithlul ashiqi aka ce kwatankwacin masoyi alladhi yuridu al-wusula ila ma'shuqatihi wanda yake so ya hadu da masoyiyarsa fala yasilu ilaiha illa bi ta'bin wa juhdin ba zai hadu da ita ba sai ya ci wahala ya yi ƙoƙari wa ma ya ta'abu wala ya sulu ilaiha so da yawa ma wani yakan yi wahalan ma bai samu da bai hadu da ita ba tana wani gari yana wani gari ya fito ko wannan shine abun shine yace qauluhu lillahi za'iratun bilailin lan lan takhaf lan lan ko lam takhaf yace kai kai wannan abu ka dan Allah ka kalli wannan mai ziyara wadda ta yi ziyara cikin dare ba ta ji tsoro ba hadhihi fi nazari هي العقيدة التي في سورة صورها أي بسورة امرأة حسنة ni a fahimta ta wannan dai abin da yake magana shine aqida wanda ya kwatanta ta da wannan mace mai kyau yace atat ila madinatin rasul sallallahu alaihi wasallam wannan aqida haka tazo zuwa ga madinan manzon Allah wa makka tazo makka za'iratul makani tazo tana mai ziyartar wuri alladhi sadarat minhu wannan ta bullo wurin hina ma allama har rasul sallallahu alaihi wasallam li ashabihi yayin da annabi ya karantar da wannan aqida a wajen ga sahabbansa fi makkata wal madina a can makka da madina bi khilafi aqidati ahli dalal sabanin aqidan batattu al mabniya ala qawaid al mantiqi wanda kawai an gina ta ne akan ka'idojin magana kawai ba abin nan ba afkaril mutakallimina da tunanin masu magana fa inna masdaraha min al yunan wa biladil kafarati su kan wannan asali an samo su ne daga can Greek can Girkawa suka zo da ita da kuma karuruwan kafirai kaga ko daga nan ma an bambanta aqida ahlus sunna daga Makka sai Madina aqida batatu daga can Girkawa sai kuma kafirai dukansu Greek ne can junan saboda kaga nan magarin su ma tushen su ma ya bambanta qauluhu wa atat ala wadil atiq fajawazat hakanan ta taho ta zo har wajen wadi aqli wannan wuri ne ya tazzul muallifu bi aqidatihi nan malam yana nuna mana mahimmancin wannan aqida da girmanta cewa babu wani abu da zaka rika ji kana da wannan aqida ka ji kaman ka ja baya ko ka koma baya aqida ce babba li'annaha ja'at min admina sham domin ta taho tun daga sham can nesa wa marrat bil madinati ta wuto madina thumma rahat ila makka ta tafi har makka hadhihi habibatuhu ay allati yaktazalu ko yataghazzalu ay biha wannan kamar masoyiyar shi ce wanda yake mata waƙoƙin soyayya wa hiya al-aqidatu sahiha nan ana nufin aqida ingantacciya da anna man sha'aha min makkata domin asali inda ta taso daga makka ne mimman ba'afin rasuli sallallahu alaihi wasallam wanda nan ne inda aka fara aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa min madinati ay muhajirin rasuli sallallahu alaihi wasallam sai kuma daga nan zuwa madina inda nan ne wajen hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito wa qawluhu hadha wa ma tafat wala stalamat wala yace wannan da tazo bata yi dawafi ba bata safi bata wace ta taba rukunul yaman bata taba rukun wannan hajarul aswad ba wala wala duka dai li'annaha laysat adamiyya domin asali ba yar adam bace asalin magana hatta ta'mala hadhihi al-ashiya hatta waɗannan ayyuka wa inna ma hiya amrun ma'anawiyyun kawai wani al'amari ne na ma'ana ya babu wa qawluhu in kunti kadhibatan ladhi haddathtini idan dai abin da kika bani labarin nan ƙarya ne al'ana la dakhala fil maqsudi wa bada'a bil khasumi nan ya fara magana ya shiga wajen abin da yake so ya faɗi abin da yake so ya magana dama in kin yi man ƙarya kamar irin yadda jahamu yarke ma mutane ƙarya to kuwa ke kawo ba abin da za a kwatanta shi da ke sai dai a ce maki shedaniya qauluhu jahm ibn safwan wa shi'atihi to ba nan yake so na ma ya zo ba shine kin yi ƙarya kaman Jihamu jahamu bin safwan as makandi shi wannan jahamu bin safwan al makandi dan gardan abun nan ne dan abun nan ne bagadada ne as-sarmaqandi akhadha ta'til min al-ja'd min al-ja'd bin dirham ya samu wannan mummuna aƙida shi ne daga wurin malamin sa wanda ake ce ma Majad bin Dirham wal Ja'd bin Dirham akhadahu an yahudi shi kuma Ja'd ya anso wannan aqidan nashi ne daga Yahudawa al Ja'd bin Dirham ra'asul madhhab shine shugaban wannan banna waqad qatalahu Khalid bin Abdullah al Qasri amirul Iraq wanda wannan babban amir Khalid bin Abdullah al Qasri ya sa aka yanka shi ko ya yanka shi ranar sallah min qabli bani min ko min min qablu bani umayya min kibali ko wato shi amirul iraqi ne min kibali bani umayya ta bangaren banu umayya ai ahdarahu yawmal idi fil musalla ya dauko shi ranar idi aka zo wurin da ake sallar idi sun ba khataban nasa khutbatal idi ba'da salah sannan ya ma mutane huɗubarsu su ta idi bayan an yi sallah aka yi hudubar idi sun makala sannan sai kawai shi wannan Khalid bin Abdullahi al-Qasari ya hau mimbari ya ce ayyuhan nas ya ce ya mutane dahu tuqbalu hayakum ai wannan ai fa inni mudahhim bil ja'd bin dirham ya ce jama'a kowa ya je ya layya kun san an zo layya ba ana jira ne liman ya yanka ba ya ga liman ya yanka kowa shi ma sai koma yanka to sai shi ba ga ya kwantar da rago ya yanka ba sai ya ce ya jama'a ku je gida kowa ya je ya layya Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi layyarku ni wannan karan ba rago zan yanka ba abun layyata shine Ja'd bin Dirham fa inni mudahhim bil Ja'd bin Dirham yace ni layyata abun layyata shine Ja'd bin Dirham fa innahu yaz'umu anna Allah lam yukallim Musa taklima wa lam yattakhiz Ibrahim khalila domin shi Ja'd ya yi musun cewa Allah tabaraka wa ta'ala bai yi magana annabi Musa wato magana ba bai magana da annabi Musa ba walam yattakhiz Ibrahim khalilan sannan kuma Allah bai riƙi annabi Ibrahim ya zama khalil din shi ba saboda haka ya ƙaryata abin da ya tabbata thumma nazala fadhabahu sannan ya sauko kan mimbari yasa aka kwantar da shi ko ya zabga ba sauka saboda haka an gama da shi wal jahmu bin safwan aidan shi kuma jaham ɗin bin safwan ɗalibin kenan qatalahu wato salmu bin ahwas shi wani wanda ake ce ma salmu bin ahwas amiru khurasan shi kuma shi ya kashe shi shi kuma bi fatawa min al'ulama li madhhabihi al-batil shi ma saboda fatawan da malamai suka bayar a wannan lokacin za wani babban abu sai an kira manyan malamai su ba da fatawa shi wancan lokacin da aka ma kashe sadda Khalid ya wannan ba abin nan bane abdullahi alqasari ya kashe shi ai akwai tabi'ai ma tabi'ai ne suka ba da fatawa da kansu thumma sarat hadhihi almaqala liljahmiyyati sannan ba haka nan wannan maganan ta yana so ta gangara ta shiga cikin jahmawa wamtaddat ila almu'tazila ta koma ta shiga cikin mu'tazilawa ila firaqin kathiratin zuwa ga kungiyoyi kuma da yawa wanda mutum yana so sai koma cikin alfarqu bainal firaq zai gansu da yawa kungiyoyi da yawa wannan kenan كثيرة قوله بل عطلوا منه السماوات الأولى باوي نان suka tsaya ba shi jahamu da shi da malamin sa bin Dirham ba sun tsaya ne akan cewa Allah bai magana da Annabi Musa ba ba sun tsaya ne akan cewa bai riƙi Annabi Ibrahim khalilan ba a'a bal abtalu minhu samawati ula sun kora sammai gaba ɗaya suka ce Allah bai baya sama baya ƙasa baya kaza baya kaza لأنهم لما نفوا الألوة sun kore Allah ya ce ya ɗaukaka ar-rahmanu alal arshi tawa sai su suka ce sam bai ba wani magana al'arshi kawai yana nan ko ina ma ko ina duk ma inda ake abin nan yana nan to amma maganan wannan ai da aka ce ko ina din yana nan ko ina amma bi ilmihi ya kamata ba a ce bi zatihi bai buƙatar intiqal muhalli bai buƙatar wannan shi da annahum attalu samaa min uluwin rabbi jalla wa ala alaiha sun kore sama cewa Allah bai daukaka ba bai daidaita akan sama ba ba yiwa haka suka kore ya fito ko da yawa dai sauran an koma can suna can qauluhu wana fau kalamar rabbi jalla jalaluhu Sadan kuma suka kore suka ce Allah baya magana Kalu kalamun Lahi makhluqun suka ce magana Allah ma halitta ce ba sifar shi ce. wallahu la yatakallam suka ce Allah baya magana fa abtalu hadhihi sifa sai suka kore mai wannan sifan wa wasafullah bi annahu ya la yatakallam suka ce Allah baya magana to ko da aka ce bai magana an naka shi ya za a ce Allah bai magana yana magana yadda ya so ya magana ya yake yi ba mu sani ba wa inna ma hadha kalam makhluqun min makhluqatihi suka ce magana shi ita ma halitta ce daga cikin halittunsa ai khalaqahu fi ghairi fi ghairihi wa ilaihi kawai sai dai ya halitta shi a wani ne sai aka jingina masa kamar yayi a itaciya ba sun ce can magana a itaciya aka yi ta ba sai annabi Musa ya rika ji saboda haka an ce kalamun lahi ne ko ko ana cewa magana Allah kamar yadda aka ce baitul lahi a ce idafatu tashrif ne wai kawai girmamawa ce dan haka an ce kalamun la qur'ani lahi ne sai su ce a wannan tashrifi ne akai ba dan yana magana ne? a halitta shi ce yayi a cikin wata itaciya ko a wani wuri ko kuma a cikin iska kawai yayi ya aji in ana so aji kawai sai ya dauko shi ya sa aji wannan magana ba daidai ba ce. Ai khalaqahu fi ghairihi wa nusiba ilayhi wa udifa ilayhi aka jingina shi min idafatil makhluqi li khaliqihi kaman a jingina wato abun halitta ga wanda ya halitta shi haka za ya kuluna haka dai suke cewa kuma wannan magana ba daidai bace qauluhu qalu wa laysa li rabbina sam'un wala haka suka ce wala basarun wala duka dai suka yi ta magana suka ce Allah baya ji ba shi da maganan ji ko gani ko wani abu na nafawu sifat a zatiya sun kore sifofinsa na zati shine ne a wal basar wal wal yadaini duka suka kore suka ce Allah baya da su kaga wannan sun zo ne don samu tsarkake su ce in an ce Allah na ji ko yana gani ko yana da fuska ko yana da hannuwa kuma a ce halitta na da su to an yi tashbihi an kwatanta Allah da halitta bayan kuma wannan ba haka bane a'a an ce fuska tana bambanta fuskan wani da wannan fuskan wani agogo mana da fuska ana zuwa ka ce wanke man fuska agogon nan bai zuwa ya dauko buroshi nufo fuskar ka ya san fuskar ka daban agogo daban in ka ce hannun agogo ya san hannun nan in ka ce hancin takalmi hancin ka daidai da tan takalmi ne kai mai takalmi a ce gyara man hancin nan sai dauko allura nufo hancin ka ya san hancin daban-daban don haka fadin wannan kowane yadda zati bai daidai ba haka shi ma waɗannan sifofin ba su daidai ba yadda Allah laisa shai shay'un fi dhatihi babu wani abu da yake kama da shi a zatinsa da komi to haka a sifofinsa ma ba wanda yake kama da shi a waɗannan sifofin na haka baya da zai a daidaita ya fito ko sau da haka su sai suka kore waɗannan suka ce an jingina mai su an daidaita na zalika anillahi azza wa jalla sun kore shi wa ma'ana zalika annahu laisa hunaka rabbun in ko an ce haka to kenan kamar an kore Allah ma gaba daya la'anna lazi laisa lahu sifatun bi bimawjudin domin duk wanda bai da sifa a bai yiwa a ce yana nan la'anna kullu mawjudun la budda lahu min sifatin duk wani abu da aka ce an yadda yana nan to ko yana da sifofi sai dai sifofin ba dole su zama wannan ya zama daidai da na wannan ba wa innamal laisa lahu sifatun huwal ma'dumu abun da bai da sifa to ko babu ne domin su da suka tashi sai suka kwatanta shi da babun ma sun ce ba sama yake ba ba ƙasa yake ba ba gabas yake ba ba yamma yake ba ba kudu yake ba ba arewa yake ba shi ba baki ba shi ba fari ba shi ba haske ba shi ba duhu ba shi ba kaza duka gaba ɗaya duk abin da zaka yi tunani kai da suka kore kaga wannan ba kai wahala ne kawai ka bar shi akwai shi amma ba mu san yanda yake ba ba wanda ya taba ganin shi laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ka tsaya nan ka huta ya fito ko qawluhu kalla wala wasfun yaqumu bihi siwa suka ce yaquluna inna allaha ai zatun mujarradun laysat lahu sifatun suka ce allah kawai wato shi wato zati ne kawai mujarrad bai da wata sifa wa hadha mustahilun wannan ba zai yi ba kwata kwata ai laysa hunaka zatun fil wujudi laysa laha sifatun abadan baya yiwuwa a ce akwai wani abu zati ne yana nan a duniya an san shi kuma a ce bai da sifa abadan haka ba zai yiwu ba yana da sifa sai dai ba irin sifa ta halitta shi ba ya fito ko wa qawluhu wa kadhaka qalu ma lahu min khalqihi haka nan suka ce baya da wani abu na halitta ay li annahum jahadu ithbatal mahabbati lillah suka ce ba wani abu da ya hada shi da halitta dan sun kore maganar so baya yiwuwa Allah ya so wani daga cikin halittarsa shi ma kuma wani ba zai so shi ba Wai na inna allaha la yuhibbu ahadan min khalqihi la mahabbata khalqihi suka ce su wala duna zalika aka ce su ba wani wai Allah baya son wani daga cikin halitta, balle har yana so la mahabbata kullatan wala duna zalika babu wai soyayya ma irin na kulla balle ha a ce ya dauki khalil sai suka ce kowa kawai mabukaci ne kawai ba khalil in an ce masoyi ba ne, suka fassara wala duna zalika ko wadda bata kai wannan ba wal khulla ita ko khulla ma hiya a'la darajatul mahabba ita ce kololuwar soyayya idan aka ce khalilullah to waɗannan biyun su suka samu wannan matsayi dai ita ce matsayi na ƙarshe na soyayya da za su walam yanalha min al illa ithnani ba wanda ya samu wannan matsayi a cikin halittu gaba ɗaya sai mutane guda biyu salawatullahi wa salamu alaihima su wannan muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibrahim alaihi salatu wassalam sai kuma su suka kore hum nafau hadha suka kore wannan wa qalu inna allaha la yuhib suka ce Allah baya son kowa wa min babi aula nafau al-khulla da bayan nan ne dalilin tanda wannan ma suka kore al-khulla tunda muhabba ma babu wa hiya a'la darajatil mahabbati khulla ko ita ce ƙololuwan matakan soma ita kulla tana gaba da so wa awwalu qawluhu ta'ala suka fassara wannan magana da Allah ya ce wattakhadha Allahu Ibrahima khalila suka fassara ta da cewa bi anna Ibrahima mutajun ila Allah wato shi wai annabi Ibrahim kawai bukatuwa ya zuwa ga Allah bukata ce ba wai soyayya ba amin al khallati ay khulla wa huwa al haja shine so bukata kenan wa ya hadha wa hadha khasun bi ibrahim to wannan haka ne in bukata ce annabi ibrahim ne kadai ke da bukata wurin Allah ai kowa ma mun ma fi shi bukata mu mu da ma ba mu san matsayin mu ba kullul khalqi bi haja ila Allah kowane halitta kowa daga cikin halitta mabukaci ne zuwa ga Allah dan haka fassara ta da bukata ba shi bane ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid aka ce ya ku mutane antumul fuqara ila Allah dukkan ku dai kowa ku ne mabukata zuwa ga Allah kowa mabukaci ne zuwa ga Allah komai matsayinsa asali ma wani lokaci wani mai matsayin ya fi ka bukata ma yanzu kai wanda ke so ya tara kuɗi ya tara kuɗi ya tara kuɗi yana so ya fito a 2023 yanzu bai fi ka bukata ba eh dan Borno kai yanzu ka samu miliyan ɗari. yanzu ka ƙara wani ka tafi abuja ka je kawai ka ga ɗirin cikin account ɗinka yanzu miliyan ɗari ka duba ka ga miliyan ɗari eh, me za ka je abuja ka yi ba za ka tare ba kana ƙara samun su ma za mu daina ganin ka kaji shi za ka tare ka da baro kai ne kuɗi ba wani lokaci eh, ana ƙara samun su ta zaga fara eh kai dai ka da nemo lauya ba barista kawai ka ce to zai sayin da za a yi kare bo rikici kawai ya tsare ka eh kai da shi duk kai da shi ba ku daina neman su ba har yanzu eh kuna ta nema eh ko da yake dai dan Borno yau ya karya ya karya yau dan Borno ya kira sallah wala bibi dan Borno ina ji dan Borno ya ce yau yau dai yau sai yayi maganin kowa ina ji shi yana rangada kiran sallah magriba ta dan Borno ya ce ta yau dai bari yau bari maganin saura isha'i za ka yi a yi da kai ba kowa ya shaida <laughs> da? eh na ta yi tun da ba kowa a sha a ina da kowa sha yi ba kai za ka yi na na ka gama abokinka eh eh kaji ko ai kai zai kai zaman ka nan ko kai kara zuwa can kaji ya ce in kai kawai zai ka zauna kaduna kai kara zuwa garin su a to ka gani yau ka ji kenan ai da babu sani mu dauke ta har mu tura mai ya ji kana ya ji kiran sallar mu sa a dauke ta kawai sai an gama karatu a ce to ga fa kiran sallar dan Bardo kawai a turo kuji kowa ya ji ba amma da ma ai Usman ya ce wai malam ya ce wai ai wala usman ya riga ya fara karya kwarin tuntuni shi ya ce wala usman ya zo yana ta yi tun baka na tun kullum ya ta kira lasar shi ya riga ya fanto ku tuntuni hmm. har da su ba in ka samu wannan kudin zai ga ka daina zuwa ba ehe ashe ka sani in suka karu ko ashe ka sani ai wani lokaci rashin kuɗi ba shi kai shi aka baka haka nan din nan Allah ya sa abin da ya sa baka haka nan da ya baka kuɗin da yawa ya sa abin da za ka yi za ka wani ya tsaya ya da ya tsaye da kai ya rawuri ka shi ba da kai shi ya ce kuɗi ba shi ya bude ka jadda bai zai yana fara samun kuɗin ne sai ga yana ta zuwa Abuja yana kokari yadda za su yi su karu a to ashe ka ka sani saboda haka shine nan da ka gani su yanzu suna nan yanzu sun daina bacci wani ma aka buga mai waya irin daren na aka je na bacci ma sai an yi mamaki a ce kana neman wannan matsayin kake bacci yanzu ai lokacin bacci yanzu ya kare mana yanzu sai kuma mun gama sai ranar da muka ji an rantsas an daina maganan bacci yanzu ko da yaushe kawai kai ta bacci kuma su dama da daddare suke aikin su to da daddare suna mitin karfe uku na dare akwai wanda aka ce ana son ganin shi dama daga karfe biyu ake fara ganin shi a zo ai layi ai ta jira in ka je gidan cikin daren nan kamar da rana ai ta ganin shi amma fa ga shayi ko ina ai ta sha can inda yake ma karshe karfe biyu ko karfe biyu ake fara sannan ne fara fari ma zuwa wurin shi duk zaman da kuka yi nan tun karfe goma zaman layi kuke kawai amma karfe biyu an fara ganin shi ai ta ganin shi yi ta ganin shi har zuwa karfe hudu na asuba ko da yake su asuba ce ma wurin su zuwa karshen dare dai su je bayan na a shashi ana shan shayi ana matsa haka kai teburin haka kai inda ya kai abin da zai yi daidai lokacin ya gama gobe ka bi layi gobe a dasa daga inda ka tsaya in za ka zo in ya gama ya gama kenan tashi kawai zai haye sama shikenan ya haye sama sai gobe kuma wanda kuka fita in kun ga dama ku tsaya ku yi sallah in ba ku ga dama ku tafi gida gobe kun dawo ku ci gaba da bi ai kaga wannan shine mummunan bacewar basira wannan lokacin da ake fara ganin shi din zuwa karfe uku an kai lokacin da Allah ne ke cewa shi a zo a gan shi ina mai bukata ina mai neman wani abu wake da bukata wane ne yake da zunubi yana so a gafarta mai amma mutum ya zo ya tsaya yana jiran dan adam ko ba dole ne ka gan shi ba a lokacin in ma ka gan shi ba dole ka samu ba ba takarda zai baka ba ko takarda baka in kai ma wanda zaka kai ma waka tare ya mutu fa me daga nan ko ka je yi ce ba zai ba balle ma yanzu takarda ma daga kololuwa kana an so ta ka kai ma wani wuri a ƙi da ko mun yi wani anan kazan shi ba wai can yake din ba amma in rubuta takarda ba kai sai ka kai takarda shi a ce ba ba za a yi ba in ko aka ce ka ce ba za a yi ba ya je sanda shi kwakwala ma akan kujere ya sauko da <laughs> inna lillahi ya ce ni ne zan baka takarda ka ce ba za a yi ba ko an ce ba wuri ya ce a ciro ya ce ba wuri a buɗa a sa shi haka nan wallahi ran kai da wuri ya cika ya ce a buɗa haka na sa shi ciki a bubbuɗa mai ya shigo in kuma ka iya buɗa da sandar shi kwakwala ba sanda ya ce kuma sati mai zuwa ka ba kujerar nan ka gama kuma sati mai zuwa ka ji an yi wani wuri da kai idda lillahi ya ce ina wata ran da aka ce ya je nan wurin ya ce in hawo ne aka ce kanka hawo ya ce wallahi <laughs> ya ce gashi nan a ƙasa yanzu ko shi ya sauko ya tadda shi ya apology ko kuma shi ya hau sama in kuma ya riga ya hau sama ba apology dole aka ce don girma Allah a tare shi a ƙasa kada ya sauko kada ya hawo ya wari ya sauko ya bada hakuri a ƙasa cini ne zan baka takarda ka ce ba za a yi ba ka isa ka ce ba wurin gidan uwar da za ka ce ya cika ko gidan uwar ka sa shi a ciki haka nan ka cusa shi kuma ka ga abin kamar wasa kuma sai an yi ya za a yi ba da takarda a ce a sa yaro ka ce wuri ya cika a ina ya cika wa ya cika shi ko an cika a buɗa mai ya shigo inna lillahi yanzu ko mun rasa ba ka isa ba in ya riga ya baka takarda ka shiga uku kai kuma sai ka tona na sani na san halinka kai baka ji shuru ya nan inda ka kamo sai ka tona ka ci akwai sadda muka je daga nan ma sai dai ka faɗi wurin ma kai ana rubutu ba wasali sai ka fassara wasali kai wasali dabo dabo <laughs> akwai da kuka je ina <laughs> sai tona Allah ya ji kansu yau wato kaga nan za a tsaya ba a son kiran sunayen mutane a karatu mhm. to ka gani shi ne nan amma yanzu Allah kyauta abun ya lalace wa kalu innal ko suka ce su suka yi wa Ibrahim na na karanta nan na koma baya ne ko ah, ina ne kada ai suka ce kada Allahu Ibrahim khalilan a ah, wasalam a ah, na yi tsallake can wallahu huwal ghaniyul hamid Allah shine wanda yake mawadaci wanda yake wanda ake gode mawa fala hadha yakunu khallal kullal khalqi akhilla lillah azza wa jalla akan wannan sai a ce kenan dukkan halittu masoya ne na Allah wallahu lam yathbutul khulla amma Allah ko bai tabbatar da wannan khulla ba illa li Ibrahim ay fil Qur'an wa fi sunna li nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. sai dai kawai wato a cikin abin nan ba a cikin alqur'ani sannan kuma wa fi sunna su annabi Ibrahim an tabbatar da shi bi nasil Qur'an annabi sallallahu alaihi wasallam kuma bina bi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam li nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam qawluhu ولأجل هذا ضحى بجعد خالد والنبا ولأجل هذا أي ذا ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القصري تدليل ونن شي ونن خالد القصري عبد الله ونن كينا خالد بن عبد الله القصري شي كما يلي ونن جعد يعني لأجل نفيه أن الله اتخذ إبراهيم خليلا تدليل كوري ودي na cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya riki Abdul wannan Annabi Ibrahim Khalil kuma ya riki Annabi sallallahu alaihi wasallam Khalil ko kuma wallam yukallimu Allah Musa taklima ko ko suka ce Allah bai yi magana da Annabi Musa ba saboda haka wannan dalilin sa aka yanka shi wa yau wa yawma qurbani shine yawmu idil adha shine ranar sallah kenan ya fito ko to naktafi bi hada yanzu sai sabo kenan faslun yanzu za a fara fasali na farko